lafiya ga labaran mai karanta su abdulmomin abubakar tsanyawa kwamitin gwanar jam'iyyar pdp na ƙasa ya tsara gwada taron kwamitin kolinsa karo na 98 ranar 18 ga watan afrilu mai kamawa za a gabatar da taron ne bayan kammala taron kwamitin dattawan jam'iyyar na ƙasa a da ranar ta takwas ga watan afrilu bayanin hakan na kunshi ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun sakataren da labaran jam'iyyar pdp na kasa debo ologun aba wadda aka fitar da yammacin jiya abuja ta wani bangaren kuma ƙasa da sa'o'i saba'in da biyu bayan kammala taron shugabannin jam'iyyar pdp na jihohi talatin da shida da ke najeriya yanzu haka kwamitin gwamnati jam'iyyar da kasa ya sanar da rushe shugabancin jam'iyyar a jihohi goma sha tara cikin da abuja babban birnin tarayyar najeriya Jami'ar ta da kwamitocin riko domin ci gaba da jan akalar jami'ar a matakin mazaɓu da kana hukumi da kuma johin da matakin ya shafa a jawabin da ya gabatar cikin wata sanarwa da aka fita na juma'a sakataren labaran jami'ar pdp na kasa debo olugun aba ya ce ya ce a guraben da aka samu rasuwa ko sauyin sheka ko ko murabus kan matsayin babu wani mataki da za a ɗauka na mai irin waɗannan gurabe a cikin kwamitocin rukun da aka naɗa tunan kuma tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tabbatar wa magajinsa bola tinubu cewar a shirye yake ba shi dukkan wani goyon baya domin samun nasarar gwanar da mulkin sa lami lafiya a najeriya buhari ya bayyana haka ne cin wata sanarwa da aka fitar ranar juma'a jim kaɗan bayan kammala wata tattaunawa da ya da shugaban ƙasa bola tinubu toyar tarho domin taya shi murna cika shekaru saba'in da biyu da haihuwa yayin da yake cikakken bayani kan yadda tattaunawa ta kasance tsakanin shugabannin biyu mai magana da yawan tsohon shugaban ƙasa malam garba shehu ya ambato tsohon shugaban ƙasa buhari na yaba shugaban da bisa kyakkyawan jagoranci da yake gabatarwa a najeriya da ko ƙoƙarinsa na shawo kan matsalolin ƙasar nan da muka dawo nan gida kanan dabo kuwa kotun tafi da gidanka da ke hukunta masu kare dokar tsaftar muhalli ta jihar kano ta ci kungiyar da ke filin ajiye motoci na 'yan kaba zan zurutun kuɗi har naira dubu biyu saboda kare dokar tsaftar muhalli ta wata-wata. Alƙalin kotun awal yusuf suleiman yayin da yake yanke hukuncin a ranar juma'a ya ce an ɗauki matakin ne saboda gazawar ƙungiyar kasuwar wajen tsaftace wuraren su suleiman ya umarci ma'aikatar muhalli ta jihar kyau da ta ba su adin tsawon makonni biyu domin aiwatar da duk wasu gyare-gyare da ƙwararru a ɓangaren muhalli suka ba su. ta wani bangaren kuma kwamishinan muhalli da sauyin yanayi na jihar kano alhaji nasiru silagaro ya ziyarci kasuwar sayar da kayan miya ta yan kaba da kuma wadda take jikin ɗakin karatu na murtala muhammad yayin ziyarar sa jiya garo ya buƙaci jama'a da su yi amfani da tsaftar muhalli na yau wajen tsaftace yankunan su musamman ganin yadda sallah ke karatowa an ɗage kaddamar da fara zirga-zirgar jiragen ƙasa daga fatakwal zuwa a watan afrilu maimakon ƙarshen watan maris inda muke ciki da aka tsara fara aiki da shi ministan sufuri sanata sayida alkali ne ya bayyana ga manema labarai a jiya bayan da ya duba hanyar jirgin ƙasa da ake sake shimfiɗawa a fatakwal alkali ya nuna rashin jin daɗin sa kan jinkirin da ake samu tare da ba tabbacin cewar ɗan kwangilar ya ba su tabbacin kammala aikin nan da watan afrilu shi kuwa kamfanin samar da lantarki na ƙasa tisen ya ce ya samu nasarar dawo da lantarki da aka fuskanci ɗaukewarsa baki ɗaya a faɗin najeriya idan za a tunawa cibiyar samar da wutar lantarki ta ƙasa da ke birnin Oshobu jihar Oshun ta samu tangarɗa a karo na biyu a shekara 2024 da karfe 4 da rabi na yammacin shekaran jiya. a wata sanarwa da kakakin kamfanin indidin baya fitar ya ce an samu nasarar da dawo da wutar lantarki baki ɗinta da karfe goma na daren jiya sanarwar ta bayyana cewa an samu matsalar saukar kuzarin lantarkin baki ɗayansa ne saboda karancin iskar gas nan ba da jimawa ba za a janye dakatarwa da majalisar dattawa ta wa sanata abdul ningi mai wakiltar wacce sarki a zaren majalisar dattawa bayan hakan dai ya fito ne daga shugaban majalisar dattawa sanata gasula fabio sawai ashirin da hudu bayan da sanata ningi ya rubuta a fabio wasiƙa inda ya ba da ɗaukar matakin shari'a idan har ba janye dakatarwa da aka yi masa ba cikin kwanaki bakwai idan ba manta ban dakatar da sanata gine biyo bayan hirar da ya da sashen hausa na bbc inda ya zargin cewar an yi kasafin kudin shekarar 2024 cushen naira tiliyan uku da biliyan bakwai sai dai kuma a lokacin da yake amsa tambayar manema labarai a jiya yayin taron kungiyar 'yan majalisun dokoki ta duniya wanda ake gabatarwa a birnin geneva na kasar switzerland sanata fabio ya ce nan ba da daɗewa ba majalisar da tawa za ta sake nazari kan dakatar da aka wa sanatan har ta tsawon watanni uku to a ƙetare mutane goma sha ɗaya ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan wata mahaukaciyar guguwa mai suna gamen ta afkawa arewacin ƙasar madagascar kamar da hukumomin ƙasar suka bayyana Tun tunda farkon ya sashen cewar guguwar za ta ratsa tsibirin tekun indiya amma ko ta sauya hanya inda ɗaruruwan gidaje suka lalace hoton da aka nada sun nuna mutane na kokarin ceto mutanen da ambaliyar ruwan ta mamaye gidajen su sakamakon wannan guguwa hukumar kare afkuwar balawai ta kasar madagascar ta bayyana cewa guguwar ta tsallaka arewa maso gabashin madagascar cikin kwanaki biyu da ta sanadiyar raba mutane sama da dubu goma sha takwas da mahallansu yayin da wasu uku suka yi batan dabo faransa za ta kafa wandar tsaron kwanta da tarzoma kenan a makarantun kasar masu fama da matsaloli daukar matakin na zuwa ne kwanaki bayan da shugabar wata makaranta a can birnin faris ta maraba saboda yawa rayuwarta barazana da ɗaliban makarantar ke yi an zargi shugabar makarantar da korar wata ɗaliba da ta shiga makarantar sanye da hijabi ministan ilimi na kasar ya ce dar an samar da ita ne domin kwantar da hankalin malamai da kuma inganta sha'anin tsaro To a bangaren na kasuwanci babban bankin Najeriya CBN ya ce da talarzikin kasar nan ya samu shigowar dala biliyan ɗaya da rabi a cikin watan Maris da muke ban kwana da shi. Wata sanarwa da mukaddashiyar daraktar sadarwa ta bankin hakamali Mali ta fitar. ta bayyana cewar shigowar kudaden shiga na nuni da tasirin da tsare-tsaren manufofin hada-hadar kuɗi na bankin kasar na suka haifar ta ƙara da cewar matakin na da nasaba da sakamakon kokarin da bankin ƙasa cbn ne na daidaita kasuwar 'yan canji ta kuma ƙara da cewa naira na ci gaba da samun tagomashi inda aka canzar da ita kan naira dubu ɗaya ɗari uku da tara akan kowace dala ɗaya a ranar alhamis a makon naira dubu ɗaya ɗari shida goma sha ɗaya da ake canzar da ita makonni biyu na farkon watan maris ɗin da muke